Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Fondation Hirondelle Niger ke kira sashen Hausa studio Kalangu ce magana. Karfe biyar da minti talatin ga kanun labarun. magidanta da dama na shine godar sun yi tururuwa zuwa garin walam inda mahukuntan gundumar da masu ba da agaji suka ɗauki yauninsu shugaban gundumar walam zai ƙara mana bayani a cikin shirin yan adawa a ƙasar nijar na buƙatar gwamnati ya ba da haske game da da baibayin gudanar da aiki na rundunonin tsaron ƙasa ke fuskanta tare da wallafa binciken da aka yi a wasu harabobin ministocin. Cin zarafi na yara ƙanana ko da jansi guda ne da raye-rayen fasikanci na kan turbar hukumtarwa zaman gidan kasu a ƙasar Nijar. Za ku ji sharfi daga cikin shirin lamuran shari'a na kowace ranar Litinin tare da goje maimuna gazibo. Masauraro barkamu da waraka sunana Gungu Muhammad Dantani sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Don neman gujewa rashin kwanciyar hankali yallai da dama na shine godar a ranar talata da ta shuɗe sun bar garinsu zuwa garin Walam a cewar shugaban gundumar walam ɗin sumaila marsadu dukkan mutanen hukumomin garin da haɗin gwiwar masu ba da agaji da wasu da suka taimaka sun ɗau yaunin ɗawainiyar mutanen ga fasar kalamun shugaban gundumar walam sumaila marsadu bakin tun suna bisa hanyar zawa ne sojojin da ke tondi da suka sanar da mu labari na cewa suna zuwa tun ranar goma sha hudu ga wata da dare ne aka sanar da ni cewa sun shigo gari. Mun tarbe su mun sauke su gidan samari da 'yan mata. Daddare na kira wakilan OCHA da kuma HCR na sanar da su. Washe gari suka zo suka kirga su suna tambayar sunayensu shekarunsu da inda suka fito. Idan an ƙara tambayar su ana ba su tikiti wanda ke nuna cewa suna daga cikin mutanen da suka samu matsalar. Mary ta ba mu fili a wajen hanyar Dingazi. Nan ne muka kai su. An fara kawo musu taimako. Mun samu samu tallafi na shinkafa, masara, mai da kuma tabarmi. Mun yi lissafi mun rarraba wa kowa da ya kamata. Duk dai a kan batun guda kimanin mutum dubu bakwai suka gudu daga wato karkarar sinagodar din a yammacin ƙasar Niger biyo bayan harin da 'yan ta'adda suka aikata ranar tara ga watan Janairu inda sojojin Niger. 89 suka mace. Wannan sanarwa ce da kwamitin koli mai kula da 'yan gudun hijira a cr na Majalisar Ɗinkin Duniya wallafa a ranar Asabar. Nafisa Adamu ta mana kwaras lamarin. Mamman Ada Ni rahoton ya kumsa. A cewar sanarwar duka waɗannan fararen hula sun gudu dalilin rashin tsaro da tashin hankali bayan wani harin da aka kai a garin shi na gwadar. A cikin gudunsu waɗannan 'yan gudun hijira da waɗanda aka tsugunar ba su ɗauko komi ba illa abin da ke jikinsu. Idan ba a manta ba harin shi gwadar ya hallaka sojojin Nijar tamanin da tara ya faru wata guda bayan harin Inates duk a yankin na Tilaberi mai iyaka da Mali inda aka kashe sojojin Nijar 71. Cewar wannan sanarwa kimanin mutane dubu biyar ne suka tsere zuwa biranen Bani Bangu da Walam inda 'yan gudun hijirar Mali 7,326 suke can. A Mali kusan 'yan gudun hijira dubu guda na niger suke har ma da yara waɗanda ba su tare da kowa yanzu suna a garin Andirbukan na yankin Menaka da ya karbi tuni 'yan gudun hijirar Nijar 1,024 tun a shekara ta 2018 in ji ACR tun a shekara ta 2018 Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa rashin tsaro da ke kamari na kasance kasancewa tarnakaki wajen kai taimakon jin kai ga gwamman dubbayan mutanen da aka tsugunar a yankin na Tilabiri. Dangance da yawaitar hararen 'yan ta'adda a ƙasar Nijar, 'yan siyasa na adawa na ƙasar Nijar ɗin da suka haɗe cikin rukunin FRDDR a cikin wata sanarwa da suka wallafa ranar Asabar a nan Yame na tambayar gwamnati da ya ƙara sa ƙaimi ga ɗaukar matakai idan dai kuna tune gwamnati a ranar sha uku ga watan janairu ya kawo sauye-sauye ga hukumar koli ta sojojin ƙasar niger bari mu saurari kakakin fdr mamman sani adamu ta bakin dudu rahama Wannan abubuwa da suka wakana a yau, 'yan adawa ya kamata mu tattauna mu yi sulhu tsakaninmu a matsayin mu na 'yan ƙasa. Mu ga yadda za mu fito wannan al'amari. Mu ga yadda za mu fito a ƙasar mu zauna lafiya, mu tashi lafiya, mu ceci ƙasar nan 'ya'yanmu. Sojinan nan ba a ba su ba kayan aiki cikakki. akwai jirage wanda aka ce mana an saye da kuɗi masu ɗimbin yawa jiragen yaƙi suna nan a kahe sun ki tashi sai dai a ta kashin ƴaƴanmu sai dai a ta kashin ƴan uwanmu sai dai a ta kashin ƴan ƙasar nan to kun ga waɗannan babban bala'i ne a sanarwar mu wadda muka yi a cikin wannan tafiya muna so mu sanar da jama'a bincike a ministan tsaro da ministan cikin gida to muna son wannan bincike wato gungun 'yan adawa 'yan majalisa wanda suke zauren majalisa su bi sau da kafa don a meka wa jujin bincike wannan bincike a tabbatar da shi a bi waɗanda suka mana wannan ta'asa. A rike kuma da cewar FRDDR ya humulci wato 'yan majalisa na ɓangaren adawa da su tilasawa gwamnati wallafar binciken da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa da na cikin gida da kuma girka kwamitin bincike na 'yan majalisa domin tantance dalilan kasawa da wasu halayen da baibayi da aka lura da su. Ƙarfafa ayyukan jin kai wajen matasa da mutanen da ke ɗauke da halin na nakasa shine manufar da kwamitin ƙasa da ƙasa na Croix Rouge CICR e ya tunkara inda mataimakin wato shugaban kungiyar ya kasance a garin agadas ranar juma'a da ta shuɗe damar da ta baiwa jil carbonier ya yi amfani da ita na kimanta sanya hannun da croix rouge ke yi a agadas ga fasar kalamun jil carbonier da anise karim ya aiko mana Nous sommes ici depuis 12 ans. Muna nan yau da shekaru goma sha biyu cikin aiki a Agadarsa ganin cewa har yanzu matsalar akwai ta. Mun ɗauke ni a ƙarfafa ayyukan tsira da ke baiwa al'ummomi damar samun muhimman abubuwan more rayuwa cikin karko Haka kuma ganin ta yaya za mu ƙarfafa misali ayyukan samar da kuɗin shiga ga al'ummomi musamman matasa tare da wasu abokan hulɗa. A mun kai ziyara wani gida na nakasassu. Muna aikin basu tallafin kai da kawo. Haka kuma da wani tallafin gudanar da ayyukan samun kuɗin shiga domin tsirar da kansu kuma muna nan muna kimanta bangaren da ya kamata a karfafa wannan aƙida ce tsakanin aikin jin kai gaggawa da ci gaba domin al'ummomi domin alfanu mai karko. Daga yankin Abzin bari mu kewaya a can babban birnin da ke bakin kogin Isa. Fiye da shago goma sha biyar da rumfuna 200% wuta ta lashe kurmumus kazamin sakamakon da hukumomin kwamin ɗin da'irar tilaberi suka bayyana kenan a jiya dangance da gobarar da ta tashi a cikin kasuwar garin a daren alhamis zuwa sahiyar juma'a moru kaboye magajin garin dauke da bayani a firarsa da wakilinmu abdullahi mamadu ga fasar bayanin nasa idan kuka duba barna da ta afku rumfunan da suka kone ba su kirguwa kun gani da kanku ba wai duka rumfunan ne ba su da kaya a ciki ba akwai masu rumfunan da suke suke barin kaya a ciki duka sun kone da muka lissafa shaguna goma sha biyar zuwa ashirin ne suka kone mun tarar da waɗansu suna ta ihu dukiyarsu ta kone amma dai da yake ba a yi asarar rayuka ba muna iya cewa mun gode Allah mutanen da gobarar ta shafa muna fatan a taimaka musu tashi tsaye da kansu muna roƙon jama'a idan nan gaba za su yi gini to su bar hanyar wucewar 'yan kwana-kwana ko da abun zai afku nan gaba ba a fatan haka haka amma abin zai zo da sauki kun ga ba hanyar wucewar mota kuma shine ya tsaye da mutane amma to su su mota mun guri abora haya kan bore ga bayan karewar wa'adin yajin aiki na sa'o'i 48 da suka ajiye ranar alhamis sandikar ƙasa ta malaman bada karatun jami'a da binciken kimiyya na ilimi mai zurfi snacks e sun sake saka wani umarnin yajin aiki na wata guda daga bakin yau litinin a faɗin ƙasa baki ɗaya. haka dai na bala a dare babban sakataren kungiyar snacks din ya bayyana ma rafika a tahir 'yan memba minister ke a Minista guda da ya sa hannu kan yarjejeniya uku, minista guda da ya take yarjejeniya uku matakin yajin aiki na tsawon lokaci shine na janyo hankalinsa domin kawo ƙarshen wannan al'ada ta ko in kula sai ya ɗauki niyya sai kuma washe gari ya karyata kansa. Ba mu sake yarda mutumin da yake da babban mukamin gwamnati yake nuna ko in kula har ya kai ga abokan hulɗarsa su ajiye yajin aiki karo na goma sha bakwai bisa take kudurrai uku na yarjejeniya uku a jere kuma da lalata cimma mafita sau biyu ta farko da ya lalata su ne keɓaɓɓun hanyoyi na fita da muka amince tare kan idon CNDH sannan kuma yunkuri a tsawon kwanaki uku tare da kwamitin kula da harkoki na taro menene mafita shine ya maido da 'yancinmu na zaɓe da ya ɓata ba da dalili ba. A wani bannin kuma ƙasashen Togo, Congo Brazzaville, Uganda, Niger, Senegal, Ghana da Gambia a ranar Asabar a birnin Lome sun ɗau alkawalin ɗaukar fasakwabrin magungunan jabu tamkar aikata kishin kai tare da shimfiɗar da dokoki da hukumtarwar shari'a a cikin masha'arantunsu haka kamfanin dillancin labaru na faransa afp ya zayyana sarandin magungunan jabu bala'i ne da ke haddasa mutuwar fiye da mutum dubu ɗari kowace shekara a nafiyar afirka a cewar kungiyar duniya mai kula da lafiyar al'umma OMS. Domin zartar da tsarin sake inganta gidan kallo mize National Bubu Hamma nan Yame, ana jiran ambalab ɗin miliyan 337 na kuɗin sefa daga hannun gwamnati. wannan kasahin zai ba da damar kyautata ciyar da dabbobin da sayan wasu kalar dabbobi a fadar abdul muhammad gabidan darakta mai rikon kwarya na gidan kallon ga fasar abin da ya faɗawa Maryam Jallo Kenda. A cikin kasafin kuɗi na 2020 an mayar da hankali akan cimakar dabbobi na gidan kallo. A yau wasu dabbobi sun fara ja baya, wasu kuma sun ɓace. Don haka muka ce ya kamata a samo wasu dabbobi kamar damisa da dai sauransu. Kenan wannan shekara za a farfado da wurin dabbobin. Kasafin zai kai miliyon ɗari uku uku da talatin da bakwai an samu ƙari na kashi goma sha ɗaya cikin ɗari kuma wannan ƙarin don a haɗa ne da ayyukan da za a yi saboda mun yi la'akari kuɗaɗen da aka saka a dubi da goma sha tara suna tashi kashi tara zuwa goma cikin ɗari ne a cikin wannan ne za a yi duka abubuwan da aka zana kamar sayan waɗansu dabbobi cimaka dabbobin da kuma gyaran wurin dabbobin cibiyar mai kula da wannan gidan ta ƙaddamar da kasafin kuɗin wanda za a miƙa zuwa ofishin ministan kudi muna jira. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman masu tursasa yin jama'i da yara ƙanana 'yan jansi guda ne ko kuma matan da ke raye-rayen batanci a wuraren sabgar arme na iya fuskantar hukuncin zaman kaso na, wata shida zuwa shekara uku ga cikon bayanin da juju goje maimuna gazibo ta yi wa balkisa hamidu a wata fira da suka yi kan shafin shirinmu na fuskar shari'a da muke gabatarwa kowace ranar litinin ga zo mu firar tasu Doka tana iya hukunta masu cin zarafin ƙananan yara masu jinsi ɗaya, misali masu rawar batsa a wajen sabgogi ko wajen bukukuwan aure. Waɗanda suke gaban abin dokar tana iya hukunta su na ɗaurin gidan gaso da kuma cin tararsu. Ruji Goje Maimuna Gazibo. Muna taɓo batun kai hari ta hanyar jima'i da kuma in ɗauki ayyukan marasa kunya na jinshi ɗaya fyaɗe ne ga duk wanda ya yi shi. Mace ko namiji ya aiwatar da wata ta lalata ga wata yarinya mai ƙasa da shekaru 21 misali macen da za ta yi lalata ga yarinya mai kasa da shekaru 21 ko namijin da zai yi lalata ga yaron da ke da shekaru ƙasa da ashirin da ɗaya wa'annan mutanen ana iya tuhumar su da faɗi tunda ana iya cewa wanda aka yi wa bai da wayon kanshi. Waɗanne nau'o'i ne na wannan laifi? Don wannan laifin ya samu sai jinshin wanda aka yi wa na kama da na wanda ya yi wa'annan lalatar ana samun su ne a gidan yari namiji ya yi wa wani namijin faɗi ga mazan da ba su da ƙarfi. ɓangaren mata da ke yin wasu rawa a gun wasu bukukuwa misali rawar da ake kira keri akwai wasu halaye da basu dace ba matan nan su sani da irin wannan lalatar da mace da mace su haye juna a gabanin jama'a laifi ne wanda wata rana mai shari'a yana iya kararta da kuma mazan da ke ɗaukan yara aiki a kan tituna ba don kun ɗauke su ba kun yi shekaru goma shekaru goma sha biyu da su kuna ciyar da su za ku ce ku take musu hakkin su wannan ma laifi ne na rashin kunya ga yaro karo kuma laifi ne da ana iya yin ƙarar ku gaban kotu kuma ga ɗan ƙasa da ya lura da wa'annan mazajen da suke ɗaukan yaran nan akan tituna balle ma ƙananan maroƙa wa'anda suke ba su abinci daga baya su sa musu magani don su musu fyaɗe kamata ya yi aje a yi ƙarar su a ƙarshe akwai wasu mata da ke da shekaru da suke neman ƙananan yara masu ƙasa da shekaru ashirin da ɗaya babban laifi ne a wannan laifin ba luwaɗin ba ne ake matsawa ƙaramcin shekarun wanda aka yi wa yake zama babban laifi. Wane hukunci ne yake iya rataya ga waɗanda suke sahun gaban irin wannan aiki? Idan akwai laifi ana iya yin kason watanni shida zuwa shekaru uku da kuma gwamnati ta ci shi tarar jika goma zuwa jika ɗaya. Masu abin da ya sauka a da lafiya.